العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أي أي من أبوا <laughs> الله يضروف من سكاكاسو آه، سيمو دي أبن دامي دين تبركي مي كودا بيتي ديني سنة مكرنتا آه، بداية نعم أبي آه، أزامو تاشي درسي نهم سندترا a cikin da tara da takwas eh da takwas ok da takwas hamsin da takwas na yau biyar ga watan rabi usani hijira 1442 21 ga watan 11 2020 baiti na 289 ko musawiyan na bayyana jahilin na'am bismillah alhamdulillah ne wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وسوين بين جهل اللحق بعد التعين وما قد سبق نعم يتي وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق ya kai ɗalibi mai karatun wannan fanni ka yi taswiya wato ka daidaita tsakanin jahilci wanda ya zo daga baya bayan wato abin da yake a bayan wato abin yake haramun din ya ayyana wa ma qad sabaqa da kuma abin da yake jahilcin da yake ya gabata ne wannan yana da alaka da wancan baitin فما به ترك المحرم يرى وجوب, ترك وجوب تركه جميع من درى cewa duk jami'u mandara dukkan malamai da suke da ilimi suna ganin cewar abinda barin haramun ba zai yiwu ba sai da shi to suna ganin wujuba tarkihi wajabcin barinsa amma <coughs> wato wajaba idan ta'azzara talkul muharram kamar yadda yace a sharhin illa bi tarki ghairihi aljaiz wajaba tarku zalika alghayr aljaiz bi tawaqquf tarki almuharram ala tarkihi لأن muharram wajibin wa وما لا tarkul ترك illa إلا به فهو to sai ya kawo idan ya zamanto cewar jahilci da ya zo a kan abinda tarkul muharram din sai da shi wato wasilar na tarkul muharram saboda jahilcin wani abu ne jahilcin sawa'un jahilci ne wanda yake lahiq bayan ya ayyana ko ko jahilci ne wanda yake sabiq mm, shine wannan baitin ya faɗa na'am hadal bait taslimun lil bait as-sabiq na'am wannan baitin cikawa ne ga baitin da ya gabata wa ma'anahu ya ma'anarsa shine annahu la farqa fi wujubi tarki al-ja'iz babu bambanci wajen wajabcin barin abin da yake ja'izi A wanda yake alladhi lam yumayyiz aljaiz wannan wanda yake bai tantance gabarin alharam ba baina an yakuna aljahl lahiqan alayhi tsakanin jahilcin ya kasance mai zuwa ne a gare wato a kansa lahiqi ne yana zuwa daga baya wato bayan an riga an san cewa wannan abin haramun ne daga baya kuma sai aka jahilci cewa shi haramun ne ko ba haramun ba shi abin da yake haramun din ko kuma shi jahilcin ya kasance wato tun kafin wannan aikata aikin muharram din ne jahilcin ya zo to ga bil misali yattadhihu al maqal mhm. ah, fa misalul awwal misalin na farko shine an yakuna al lahiq kenan misalin ka kamar idan mutum ya saki ɗaya daga cikin matansa da yawa matansa hudu ya saki ɗaya alatayi ya ayyana wacce ya saka sannan ya manta wacce ce to wannan ya waje ba a kansa ya bar su ga baki ɗaya ba zai kusance su ba a sakin ya abku duk sun zaman tokanta za a ba su hukuncin mutallaka har sai tukuna an samu har an tantance to kaga wannan shine wannan shine aljahalul lahiq kenan ya zo bayan almuharram din ya san dai daga cikin su haramun ne amma ya jahilci wanne ne ya jahilci wanne ne to kaga tarkul muharram wato la mu tarkul muharram illa bi tarki zalika Ja'i. dukkanin su ai asali halattu ne a gare su amma ba zai yiwu ya wannan haram ya bar haramun din da aka ce masa ba sai ya bar wayannan Ja'i sun gaba daya saboda me saboda jahilcin da ya zo masa ya zo shi ne bayan ya afka ma kansa hukuncin haramcin shine ya auka ma kansa hukuncin haramcin saboda haka shine wannan aljahalul lahiq na'am wa misalu thani misali na biyu kuma aljahalus sabiq kamar idan wadda matarsa ta aure ta cakuda da ajnabiya mm. ko kuma mushe ya hadu da dabba da aka yanka to barin dukkaninsu ya waje ba barin dukkaninsu ya waje ba kamar cikin dare a ya shiga ba wuta da matarsa da bakuwa hmm. wacce ce matarsa wacce ce bakuwa hmm. ya shiga ya abin nan a ko kuma kar mu ɗauki ma misalin ya kai haka ya san a cikin ɗaki akwai mata wanda suke kuma ba su da hijabi akwai matarsa akwai wacce take ba matarsa ba to kaga a nan wajen mm, bai halatta ya shiga ba ba tare da isti'izani ba saboda in ya shiga ba tare da isti'izani ba zai iya yiwuwa ya zamanto ya gama wadda zai gani ba matarsa ba ce to ka gani wannan ba zai iya sanin ba zai iya barin wannan haramun na tsare na rashin ganin tsiraicin ajnabiya ba sai ya bar alja'i shine wannan matar tasa dole sai ya barta saboda jahilcin da ya zo masa jahilci ne wanda yake sabiq ya riga ya san a cikin ɗakin akwai wadda take a halattacciya akwai wadda take haramu na'am mai wannan baitin kawai ko kuma ƙara a idan mu samu yin bidaya Eh, bari mu kyale mu baiti wannan dai mun matsalar ma la muharrami illa bihi fa tarkuhu wajib eh, eh to saddu zari'a ce wannan dama shine ai ka'idar zari'a wannan tun dama asali a halal ne dukkan zari'a halacce amma kana barinta saboda ba zai za ta kai ya zuwa ga muharram wani ita ce ka'idar shi yasa ake cewa kusan duk wanda ba su ma muwafaka da malik akan asalin tarkub zari'a ba suna aiwatar da tarkub zari'a suna aiki da ita saddub zari'a afwan saddub zari'a ko waɗanda ba su ɗauke shi asali ba a wajen malik to suna aiki da shi kaga ɗaya daga cikin abin da yasa suke aiki da shi ne shine wannan ka'idar ta usul eh. <laughs> na'am Ah, amma dai a cikin furu'in littafin fikihu ai haka din yake hmm. tunda a idan a ai a a to ko da yake ban san furu'in shafi'iyya akan wannan ba amma ai la yutasawwarul khilaf shi yasa ai kage yake jami'u mandara bai togace cewa akwai cikin malamai wanda bai yadda da wannan ka'idar ba tunda abu ne wanda ya yake wabe alal misali mutum a idan mutum matansa biyu ne din ya tabbatar cewa ya saki ɗaya amma ya manta kuma wannan zai iya faruwa ya ko zai iya faruwa zai iya faruwa ya ce eh, ya saki salamatu akwai salamatu akwai saratu ya saki ɗaya amma ya manta wacce ce a'a ba wannan ba a'a shi ya tabbatar ya yi sakin amma ya manta wacce ce ya san kowace wacce ta cancanci sakin sun yi masa duk sun cancanci sakin a cikin ya saki ya saki ɗaya to kaga ba zai yi ya zamanto kan cewa ya riga ya san cewa hukuncin haramci ya hau kan ɗaya daga cikinsu amma laisa alat ta'ayyin laisa alat ta'ayyin to don haka aljaiz wanda yake ba na haramun din ba shi ma tarko ya to wajibi saboda haka ita wanda yake ba sakakkar ba dole ya kyale ta <laughs> shi nan ya huta ba eh ya ce ya mayar da su to na'am wace ya ce ya mayar da wadda ya saka wadda duk ya saka daga cikinku ya mayar da ita eh na'am shi ne wacce ce igiyar da tsara guba wacce eh kwarai gaskiya ne wacce ce igiyar ta tsara guba Eh. idan bai tuna ba to me zai faru eh? a'a ya dawo da ita eh. idan bai tuna ba bai tuna wanda ya saka ba ya ce to gashi nan fuka ha'u yan halka kun ba shi halli shine ya ce ya yi raja'a ya dawo da wanda ya saka to ya dawo da ita to yanzu saki nawa ne akan kowace Hmm? eh duk fa ana kaddara kan cewa bai tuna wacce ce ba saki nawa ne akan kowace kowa tana da saki daya eh, hatta ya tahaqqa kowa yana da saki daya kowace tana da saki daya ko kowa tana da saki daya tunda shine ma la yatimmu tarkul muharrami illa bihi fa tarkuhu wajib na'am alaikum assalam eh saboda haka koman ba zai yi ba ko a eh tunda shi ma idan ya ce ya wadda ya saka ya komar da ita ko ta yi wadda ya ce ya komar da ita din za a yi mata komi ta yi wadda ya ce ya komar da ita ba za a yi mata komi ba saboda haka ana nan dai gidan jiya alja'iz ya haɗu da almuharram kuma ba zai yi ya bar al-muharram din ba sai ya bar wannan al-ja'iz a ghairul muharram <laughs> da ka koman nasa ma ba zai masa amfani ba a nan wajen to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk